kasance tare da yanayin Nijar bisa kan Studio Kalangu. Barka da warhaka cikin shirin labarun matasa. Kuna tare da ni kawarku Rakiya Arimi tare da Gora ta Fanta Shamsu La Fantastic ya kike. <laughs> lafiya kalau Gora da fatan kema kina cikin koshin lafiya. Alhamdulillah. To gora muke labari a yau. Yau gora za mu je jihar Agadez wani zargi da ake yi a kan karuwancin 'yan mata. A cikin rahoton namu na maraicen yau za mu yi magana game da mawaki Alvin abubuwan da yake yi na musamman shine freestyle a bangaren wasannin motsa jiki za mu samu kallon kwando. gora daga ranar 11 zuwa 21 ga watan Juli mai zuwa kungiyar marasa aikin yi a jihar agadis tare da haɗin gwiwar Majalisar Shawara na Gunduma da ta jiha na matasa za su kirkiro bayanai kan horarwa da samar da ayyukan yi ga matasa a cikin gundumar agadis Rahoton Musa Mamman. Kawar da damuwa da ke akwai wajen ɗaukar matasa aikin yi a agadis shine dalilin da ya sanya waɗannan matasa samar da wannan tsari a cewar Abdulrahman Usman Kutata shugaban Majalisar Matasa ta jihar agadis. don magance wata damuwa ce bisa ɗaukar aiki. A ɓangaren Agadez tun da daɗewa bisa ɗaukar aiki ana cewa wai babu ƙwarewa ba abin da za a nema. Don haka ne muka yi alƙaluma tare da hukumomi na bariki domin gobe idan ana ɗaukar aiki to kai a keɓe mu wai a ce Agadez babu waɗanda suka cancanta. A ra'ayin Hassan Falke wani matashi da ke neman aiki wannan tsari ya zo daidai. Ina ganin wannan shafi na alƙalumma ya zo daidai lokacin da ake buƙatarsa zai taimaka mana mu samu aiki Tuni ina da takarduna na daɗe ina gwada neman aiki ko ina ina ajiyewa amma ban samu sa'ar a ɗauke ni ba. Wannan shafin abin alfahari ne ga dukkan matasa na Agades. A yayin babban zaman taro na ƙarshe na ƙungiyar marasa aikin yi ta jihar Agades da aka gudanar a watan Janvier na 2020 an gano cewa jihar tana kumshe da matasa marasa aikin yi 3,700. A jihar Agades har yanzu a ƙarƙashin jagorancin wata mace wacce ke ba da mafaka da amfani da wasu 'yan mata da dama daga jihar Maradi ta hanyar neman kuɗi suna yin karuwanci. Wakilin ma'ani sai Karim ya haɗa mana rahoton. masu shekaru goma sha shida zuwa goma sha bakwai waɗannan 'yan mata da suka fito daga wasu yankunan Nijar suna da aure wasu kuma zawaru sun baro yankunan su domin zuwa agadas da nufin yin karuwanci. Na to daga maraɗi wata mace ta je ta kawo ni agadas ta ce ya rabe kuɗi ya eh, rabe da talauci da muka zo agadas sai ta ɗaukan mini gida kullum sai ta ce in ta in je in kawo maza in suka bani kuɗi suka yi lalata da ni sai in ba ta shika biyar sai in riƙe sauran yau wata na biyu kenan ina tare da ita ba ni kaɗai ba kawo mu huɗu ne. babban cikinmu tana da shekara goma sha takwas. Shugaban matasan Agadas Wadala Bubakar ya kimanta wannan tabi'a da tashin hankali. Ba ma fahimta a cewa wannan matar tana amfani da 'yan mata kai har da 'yan shakala abinda ya haramta a cikin addini na Islama. Ina kira ga hukumomi kai har da shari'a su shiga cikin wannan al'amari. Matsalar ta yi kamari abin kunya ne a cikin al'umma. Mun yunkurin tuntuɓar magajiyar da ake zargi da amfani da waɗannan 'yan mata amma abin ya titira. Gora a gaya a jihar Doso matasa da dama suna raba lokacin su tsakanin aikin gona da ayyukan tattalin arziki. Fadalalu ya yi hira da su. Rike da kalmansa Hassan ya kammala sassaban gonar shi ta hatsi a karancin ruwan sama ba su rage masa kwazo ba. Oh, Mun yi shuka damina ta jima da somawa akwai waɗanda ba su juma da suka yi shuka ba yanzu kam sai dai godiya idan ruwa suka samu nan zuwa wata biyu zuwa uku komai zai zo daidai hatsi za su nuna a daidai wannan lokaci wasu ba su yi shuka ba. Ban yi shuka ba kuma ban yi gyaran gona ba. Ina nan nan gaba kaɗan zan yi gyara. Ban yi shuka ba amma ina da niyya. Idan aka samu ruwa to shi kenan ni da zama cikin gari ya ƙare. A lokacin damina yawancin waɗannan matasa na gudanar da ayyukan kasuwanci a birni. Gwaifo gwaifa. Ba aiki ɗaya kaɗai nake yi ba, ina aiki a cikin gari da kuma cikin daji. Idan damuna ta zo idan ka gani da maraice a dawa da safe za ka gani a cikin gari. Wata hanya gare su na faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga. Sunansa Alvin farkon waƙarsa freestyle a cikin harshen Hausa ta bayyana a watan fevriye da ya gabata. Haka ne Fantastic mawaƙin yana da shekara ashirin kuma ɗalibi ne a cikin ajin terminal. Ga rahoton da muka haɗa muku. Sunansa na gaskiya Malam Ammani Hassan Mani Alvin ya samu sunansa daga wani fim da yake so Lamour ne Sachet Pa ya buga faifansa na farko mai sunan San Valentin wanda a cikinsa yake Allah wadda da halayar wasu matasa a wannan zamani da ba su wasa wajen zare 'yan kuɗi cikin aljihun ma'aifansu domin faranta ran 'yan mata da aka watsa a ranar 7 ga watan Fabrairun da ya gabata kan shafin Facebook na SOS Shooting. Bidiyon ya samu kallo na fiye da dubu shida. Marubuci a wannan fanni, Alvini baya buƙatar rubuta kahin ya fuskanci na'urar magana, buƙata kawai a yi masa kiɗa domin fito kalamai daga bakinsa. Eh, ina kwaikwayon salon kiɗan wani ne. Zarar na yi kiɗa bana rubuta da farko, sai bayan na ga yana zuwa daidai da kiɗan, sai na samu lokacin rubutawa, saboda ina yin minti ɗaya zuwa minti ɗaya da sakon talatin. Yana bani ƙwarin gwiwa. Alvin ya ce yawancin lokaci yana samun tunaninsa daga zaman rayuwa. Akwai abubuwa da na riga na gani a rayuwa na kenan ya kamata na yi magana bisa abubuwan da ke wakana, kamar rayuwar matasa musamman a yau oh, ya kamata jama'a su sake ban naɗe sautin waƙoƙi da yawa ba ba su huce hudu ba. manajan sa hassan shaibu da aka fi da hassan sos sun kira ni tare da wani abokinsa na kusa da ni ya ce akwai wani mai suna albin da ke son ya ɗora murya da farko dai ban ɗauki abin da mahimmanci ba amma da ya zo abin ya bani sha'awa matuƙa na ƙagu na yada sa a bisa yanar gizo gizo ya samu wajen mutane dubu shida da suka kalla bidiyonsa. Alvin na samun goyon bayan mahaifansa saɓanin yawancin matasa masu shekarunsa da ke shawar yin kiɗi game da ko zai zama shahararre iko a'a ya ce wannan abar ma Allah zaɓi. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Sansanin kwallon kando na kasar Faransa ya fara zaman na sha uku a watan Juye na wannan shekara ta 2020 tare da wasu yara matasa maza da mata sama da 180 da ke da shekaru 8 zuwa 17. a cewar masu shirye-shiryen tun shekarun nan kusan matasa dubu biyu daga jihar cibiyar kuma da duk fadin kasar faransa sun amince da mu kuma sun zo ci gaba da wasan kwallon kwando A nan muka zo ƙarshen labarin matasa na wannan ranar za ku iya sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar tare da Airtel ba tare da kumbiya ko da laba.